Kashi 49 daga cikin ɗari na kayayyakin da Nijar ke odar su daga sassan duniya kan sauka ne a tashar jirgin ruwan Kwatano. Saboda haka shugaba Muhammad Bazum zai ware lokacin musamman domin ziyartar wannan wuri inda dubban 'yan ƙasarsa ke gudanar da harkokin hada-hada. Alhaji Hashimi na Marake na daga cikin shugabannin 'yan Nijar mazauna Benin. Gaskiya wannan rangani ya yi mana daɗi kwarai kwarai kwarai da gaske kuma zakuwa shugaban ƙasa a nan jamhuriyar Benin abu na mai tasiri gare mu saboda zai ji koke-koken mu zai saurari abin da muke zo da shi. Miliyan ɗari biyar na dalar Amurka ne gwamnatin Biden ta ƙudiri aniyar kashewa domin ayyukan raya karkara a wani shirin haɗin gwiwar ƙasashen Nijar da Benin da ake kira Program Compact. Saboda haka shugabannin ƙasashen biyu za su tantauna akan wannan gagarumin aiki. yayin da a ɗaya ɓangare za su ziyarci tashar jirgin ruwan seme wacce Nijar za ta yi amfani da ita don fitar da man fetur zuwa kasuwannin duniya bayan kammala ayyukan shimfiɗa bututun mai da ake kira pipeline Nijar Benin. sunana Bubakar Wambama dan Nijar mazamnin Benin. Wannan pipeline idan aka samu aka yi shi Nijar za ta je daga zuwa baril dubu ɗari da goma har zuwa dubu ɗari da tamanin kunga abu ne wanda zai zo ya bunƙasar da ƙasar Nijar wannan abu ne wanda ya zo ƙara ƙulla wata alaƙa tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Benin. A yau in ba wani hanya ta Benin ba ba mu da wata hanya kamar ta burkina kun san da yau ta'addanci ya yawa akwai ma hanya ma ba ta yawa kaya wanda za su sauka ta ga port ilome da sauransu wanda suke dole sai sun biyo ta nan kasar benin su zo su wuce waɗannan ƙasashe masu makwabtaka ta ɓangaren katafaren gandun dajin park national du na fama da hare-haren ta'addanci sanadiyar taɓarɓarewar al'amura a burkina faso da mali dalili kenan tawagar ta nijar da ta benin za su tantauna wannan matsala kwararre a kan sha'anin tsaro abdurrahman alkasim na daukan ganawar shugabannin biyu da mahimmanci a fannin tsaro ana ganin idan ba ya hankali ba banda iyaka uku ta tsakanin burkina da mali da Niger akwai sabuwar iyaka uku ta Najeriya, Nijar da Benin wadda ita ma za ta fama da wannan matsaloli na tsaro kuma wasu kasashe na Turai musamman horon shi har sun sa wannan yankunan daga cikin yankuna ja wanda ba su ba da izini ga 'yan kasashen su ba su je to kaga wannan wani abu ne wanda yana da bukata a hada karfi da karfi don a ganin antin tinkari matsalar kahinta ta girma akwai wata babban magana wadda ta shahi bututun mai wanda ya hada kasashen guda biyu zai ratsa duka ilahirin kasar Nijar da gabas har zuwa yamma ya bi ta cikin Benin ya je bakin teku man ya rika hita to kuma zai bi ta wannan wuraren da ake tsammanin a rika samun barazana sabuwar shiyar kamfanoni da masana'antun da ake kira glojib geze wace shugaba patrice talon ya gina a da'irar abome kalavi da zumar bunƙasa albarkatun noman al'ummar ƙasar benin na daga cikin wuraren da shugaba Mohammed bazum zai leƙa kafin ya karkare da wata ganawar da zai yi da daukacin 'yan nijar masauna benin Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.